Africa TV3 haske leƙa gidan kowa. To mun kwana a wancan karo akan Al-Quddus sarkin da ya tsarkaka barin kini, ga barin abokin gami, ga gabarin shariki, gabarin kwatankwaci. Allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani kini. abokin gami abokin gwami babu shi tare da Allah shi kaɗai ke tilo shi ke ke ƙwallin ƙwal jollin jol tallin tal subhanahu wa ta'ala Africa TV 3 haske leƙa gidan kowa